duk wannan banditiri din da hada sharrin barin fulanin daji da jahilci wani fa da aka kama shi aka ce ka san shika musulunci ya ce gaskiya ban sani ba ka san farilla alwala ce gaskiya ban sani ba ka iya alwala ya ce eh, ina gani ana yi dai ka iya sallah la'asar raka'a nawa ne ya ce gaskiya ban sani ba kana sallah ya ce eh da dai nakan dan yi amma dai yanzu ba ba na yi gaskiya ban yi yanzu wannan ba ya riga ya bar musulunci ba a aikace me ya rage bai san shika shika musulunci ba abin da ya sani yan kuɗin su na nomadic education duk an sace akwai inda muke zuwa nomadic wa'azin dare yadda haka za mu cika mota wani lokaci mu goma wani lokaci mota uku za mu tafi tun wuraren karfe hudu la'asar wallahi sai mu kai taran dare ba mu kai ƙauyen ba saboda ba hanya mota ta haka nan ta koma ta haka nan haka wani lokaci mu ɗauki mashina malam ko da za ku je fulanin nan sun taru tun la'asar suna jiran ko har taran dare suna wajen rana na buɗe su amma ba za su tashi ba za a zo a musu wa'azi suna jin daɗi wa'azi ya kamata a yi bayan wata uku wata shida ko kuwa aje musu malamai wani ya kamata saboda Allah eh yadda kake zuwa da hajarka ta Allah kana tallatawa akwai mai hajar shedan shi kyauta ma zai raba ko ba haka ba kuma ya ɗora su akan abin da zai ɗora su yaro ƙarami ya zauna ce na ga ɗan kaza kazan da zai bi hanyar nan yau yaro ƙarami da fulatani ya fito daga cikin daji nan hanyar birnin gwari yaro ƙarami ya kafa ɗan mashin duka bai kai shekara ashirin ba ce zai ga uban da zai wuce duk wanda ya zo sai ya zawa shi wani abu sai ya wuce shine gwamnati sai wani ɗan bos ya wuce ce to wancan ya wuce ya hau mashin ya bi shi ya harbe mai tasa ya harbe ta ce kwaya fito ya harbe direba ce dukkan ku kowa ya kawo kafar shi ku da ku da baku ce mishi ya tsaya ba gani a nan baku ce ya tsaya ba ku ma zan zan zan jefe ku jifa ɗaya wai zai jefe su bullet fa ake bullet na jifa yanzu ya zama sarki yaro guda idan da group ne fa yaro ɗaya ya kafa checkpoint yana karɓar kuɗin mutane ba abin da ka ka kaga wayannan bandit babban matsalar su shine jahilci ta farko jahilci domin ai akwai fulani a gari sun yi boko suna manya ne ma a gwamnati wanda ya karatu ka isa ka bashi bindiga eh ashe ana istigilalin jahilcin mutum su kuma wayannan yan sa kai yan yan banga ake cako ko yan sa kai su ma kitima kitiman jahilan ne mutum ya ɗauki uniform ne ya saka baya gyara matsalar sai a tara hanya a ce a fito da bafulatani ka ji jahilci wai shi ɗan banga ne ɗan sa kai sai ya tara hanya sai ya ce a fito da bafulatani wani bafulatani ya kama a yanka kawai don mutum na bafulatani kai ka isa ka ƙara fulani ka san yawan fulani in kana magana fulani kana magana adamawa kana magana taraba kana magana bauchi kana magana gombe kana magana filato kana magana kaduna kana magana kano kai kai suka kara fulani to ka tara hanya ka ce a baka ba fulatani wannan ba jahilci bane ko police ya isa kuna nan fa aka kashe malam abubakar mada shine shugaban izala na gusau local government gaba daya yana gidansa aka hana shi hula da takalmi wai sun ji labari ka ji jahilai wai sun ji labarin yana cikin 'yan bandit limami shugaban kungiya suka je da shi bayan gari suka jaddatsa shi suka yi mayan karamu aka so a yi mummunan fitina in ba dan malaman addini sun shiga tsakani ba da aka abin da hatta gwamnonin suke yi na saka eh, mai suke cewa eh, eh, mai suke kiransu 'yan sa kai ba sa wato baka isa ba duk da ni ba lauya bane ban san amma dai ina ga ko police bai da iko ya kama mai laifi kawai ya kashe shi ba ya kama shi bane a inda ake yaƙi ku lura da bambanci gida ya bi shi ya kama sai sai kawai sheke shi haka haka shi ne daidai wanda ya za a samu abin nan haka akwai wanda ake magana da shi ina za ka yace sai zan je ne in bi zan je zan je karɓo bashi bashi yace eh karɓo bashi wa'anda suka kashe bafana shi wake dan ba fulatanin ba wai wasu ne suka zo yan banga suka kashe babban shi suka kashe yayyen shi suka da ya sha yanzu na san sun manta zan karɓo bashi ya ɗabi mutane a mashina cewa zai je garin wa'annan 'yan banga mutum no zai mutu ba sai ko kuma yinta ba kuma za a je musu ba zato ba me. haka ba a ci gaba da yi don haka gwamnati ba don Allah ba za a iya sulhu sulhunta abin nan bai wuce a kira su a ji meye matsalar ku ku ma meye taku wani abun kai ka san rashin ilimi ya taka rawa shi yasa babu abin da yake maganin matsalolin al'umma irin a dagiya ba da ilimi ana ganewa a wayar da kai kuma wannan aikin malamai ne fulani na ta'addanci fulanin daji ɗan banga na ta'addanci akan fulani don ta'addanci ne wani bai ji ba bai gani ba laifinsa kawai yaransa ba fulatani ne ai da sai ka cewa Allah kada yi shi ba fulatani in ko Allah ya yi shi ba fulatani ba laifin da ya maka ba kowane ba fulatani ne ɗan ta'adda a nan fada in kai barbare ne kawai dan boko haram ne kawai barbare ɗan boko haram ne akwai adalci akwai tunani wannan matsala ni ina mamakin Najeriya abu ta dan sai a sa ido ko ɗazun nan ina karantawa an yi garkuwa da mutane masu yawa mafi yawan gwamnonin sai cika baki zan shiga daji da ni za a yaƙin waye ya shiga ciki ashe ya tabbata mai makareci yau zai shiga dajin da shi za a yi duk abin da ake ana iya bin hanyar da ta dace a magance yana faruwa haka ba wai wa'annan barayin dajin kariya ake ba su ba amma gwamnati ta gane cewa ana yin kurakurai ba haka ake magance matsala ba a tinkari wata kabila da kisa saboda mafi yawa masu banditri din nan ai fulani ne ba duka ba amma mafi yawa to wannan baya nuna duk fulani sun zama mai sun zama bandit in dai adalci za mu yi idan ko muka ɗauki wannan salo yanzu za su yi yaƙi ne na wanda ya ɗaya ba tsammani da rayuwa yana neman me abokin me abokin mutuwa in dai aka ce a tasan fulani gaba ɗaya a ƙarar da su to su kuma za su yi ittifaki cewa to za su yi yaƙi ne na wanda ya ɗaya ba tsammani da rayuwa yana neman abokin me abokin mutuwa to da za a yi haka fi yawa kai yanzu a tambaye kai bindiga nawa ke hannu su ka isa ka sani mutanen da sun ga gari soja so nawa da koran soja nawa kai? ba wani abu ne ko makami ne ka duba yaran nan muggan makamai a hannun su. wannan ya nuna ma akwai wanda ba su san kasan mu da alheri ba su san yankin mu da alheri mu ta roƙon Allah ya kawo mana saukin fitina mu yi halin abin wata halin dattako misali kamar yadda suke faɗa karaman hukumar shinkafi a jihar zamfara da suka ga ba su iyawa suka ce su sun yarda da sulhu aka kira mutanen can menene condition ɗinku ba su ci a ba su ko ba suka ce suna da sharuɗa uku in za a yi sulhu sharaɗi na farko duk ba fulatani yana iya kawo saniya kasuwa ya sayar ba wanda zai faɗa mashi an yadda aka ce an yadda aka rubuta da shugabanni da sarakuna da su uban kasa da kowa abu na biyu ba fulatana za ta zo tallan nonanta ta yi tallan nono lafiya ta koma lafiya ba wanda zai faɗa mata wannan ma eh, an yadda a rubuta sai wani sharaɗi abu na uku ba sa son ɗan banga domin yana amfani da rigar nan ta banga yana cutar da su suka ce an kashe ba za a yi ba sai me sai sharaɗi ɗaya shi wannan ba sharaɗi ba ne in kun yi baƙo ku gaya mana in mun ga baƙo mu da shi ne in kun yi baƙo ku sanar da mu kun yi bako dan mun san ku mun san bakin fuska kenan wanda ake abin da su ba nesa suke ba mutanen gari sun san su su ma sun san su shikenan suka yi tufaki haka aka zauna lafiya ɗaya daga cikin mutanen shinkafi shi yake gaya min ya ce a shekaran sun yi noma na fiye da biliyan ɗaya noman damuna da manoma ne sama da biliyan ɗaya noma sosai ba ruwan fulanin da su ba ruwansu da fulanin su kuma fulanin na zuwa suna sai da wani zai zo ya sai saniya amma ya kai ta garin su matsala saboda yanzu ya bar area da ake da sulhu da zaman lafiya yanzu ya shiga area mai matsala ba ko kuma bayanci abin ba me ya kamata yanzu wannan bai nuna mana dan ba cewa wannan solution bane wata ran za ka nemi abin kai ne ka rasa a cikin haka aka samu wasu yara ba kula ta zo sai da nono suka kwace mata waya yawancin suka aiko cewa suna so a dawo da wayannan. sai ai waya yara sun abin aka sai sabuwa ka ba suka ce ba su ba su so tsohuwar da aka kwace za a ba su don ba haka aka yi alkawari ba a shi har ma sun san alkawari ko ba haka ba duk abin a duba ne wannan gaɓoɓi ne da za ka kalla ka sa iliminka da suka matsa sai ga waya ta fito wanda ya ɗauke batir daban wanda ya karɓi ɓawon waya daban wanda ya karɓi eh, injin daban aka haɗo waya aka dawo da ita suka ce shi kenan rigima ta wuce yanzu mutanen kusa da wurin su ma sun zo neman irin wannan sulhun da waɗannan wannan fa ba gwamnati ke yi su da mutanen ne sun ce gwamnati ta fudda baki mutanen gari su ce ka fudda baki an nuna baka kai amfani ba wannan matsaloli da muke gani wallahi akwai kin Allah ciki amma babu dalili in ka kalla ban ga dalilin kashe mutane ba babu gaira babu dalili kuma kowane bangare yana taka rawa wajen haifar da matsala mu fa duk abin da ya taso a Najeriya sai ya zama business kuma gani ba duk abin da ya taso a Najeriya ai kaga tir da business din da jinin mutane ne kake ci a gidanka kana sha tir da irin wannan business wallahi Allah ka sa business din da za mu kar jinin wani ya shigo Allah ka tsare mu da jinin mutane jinin wani malam ina amfaninsa yanzu don Allah a ce an kasa wani wannan matsala ya dace a Najeriya a kasa wani karamin matsala yaƙi muke da wata ƙasa a rika fidda kuɗaɗe manya-manya tiriliyon kaza biliyan kaza a kan wasu tsirarun yara ku ne fa waje kuka ba su tamfolo na jin biliyan hudu suke ba su ne su tsare wani ne tankin mai ba a haka ba su tamfolo su wannan su ma a ba su tsaron dajin ni fahimta ta kenan ku zo kai ku tsare mana dajin nawa za ba ku farashin wa'annan ma ba zai kai na wa'ancan ba inda wa'ancan sun waye wa'annan ne ba su waye sosai wallahi in dai za a samu zaman lafiya gare shi sau dubu da ci gaban abu yanzu akwai wanda in ba jirgi ba wallahi bai sai je garin su ba ne yanzu akwai garin da zaka kira ni wallahi in ba jirgi ba ban zuwa ga dai mota duk kun gani a Facebook jiya ko ina bullet ya huhuda ta tsakanin funtuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa zamfara zuwa gusau mun gani haka abun yake in bai shafe ka bai shafe ka ba in ba a kama ka ba a kama ka ba kawai in ba a kama ka ba ba a kama ka ba in ba a kama dan uwanka ba kama dan uwanka ba in an ce kaza na faruwa gabashin Sokoto to a tabbatar ma da yammacin Sokoto zai tsira ana da wata zai zai bai zai fatsama wallahi abin nan mun ba da shawara iya abin da za mu iya ba da shawara ci a gama da su kawai kamar ƙato ne na kokowa da ɗan yaro tun ana yi har yanzu ce a raba mu katon da kan shi dole a raba mu <laughs> yawwa ya kasa kare shi in ana iya maganin matsalar da bai ba babu inda matsalar ta kai ƙarshe har yanzu a jihohin kakaf sai dai ta kwanta ta yi mai rayukan mutane ke ci ba dare ba rana Allah ka gyara zuciyarmu kada mu kada mu manta da ƙasar mu cikin addu'a mu sa Najeriya ba mu da ƙasar da tafi Najeriya kuma na sha faɗa wa mutane wannan cikin karatu idan matsala ta faru a Nijar suka kwararo Najeriya muna iya ɗaukar su duk da wani ba su wuce miliyan talatin ba aka yin ta faru a Ghana da Kwatano amma wala in Najeriya ta fashe duk Afirka ba mai ɗaukar mu ba su iya ɗaukan mu wallahi ba su iyawa ina za mu shiga kai yanzu a ce jaha biyu a najeriya ta kwarara nijar yaya ko mu kwarara kamaru ba sai mu karya musu tattalin arziki ba cikin sati biyu eh? ka duba abin da ya faru a jihar borno ba duka jihar ba ne amma yanzu an gama girman disaster da ke jihar borno ba kaɗan ba ne wata yarinya yanzu ba aikinta ba ne alfasha dole ta shiga alfasha ta ci abinci ko ba ka ba wani yaro ba sata yake ba dole shiga sata don ma Allah ya taimaka gwamnan jihar Borno baba gana Umar Zulum gwamna ne jajirtacce a iya zaton da muke masa ni a fahimta take yana cikin gwamnonin da suke tsaye kan al'ummar su gwargwado ba za ka gane haka ba sai ka je wata jiha ka ce na akwai gwamna ma kuwa amma dai gwamnan jihar Borno yana yin bakin yinsa amma fa duk dan adam mai gazawa ne sannan kuma ya yi kwamiti ya sa dattawa ya sa malamai kuma mun ga suna yin bakin yin su abin ba karamar magana ba ce fari matsalar ruwan nan na Borno matsala ce babba in banda Allah ya kawo taimakonsa al'umma kuma sun shigo ciki abin ya fi karfin gwamna ya fi karfin wasu mutane bangare kadan sai dai an hada gaba daya a haka din ma sai an ɗauki lokaci a ɗan warware a farfado domin wani gidan ba zai shigo ba sai dai a rusa shi wani dama gidan ƙasa ne ruwa riga ya shanye shi ya yi sati ɗaya cikin ruwa Sai ka je ka zauna aka kamar eh? ya to kuma fiye yawan gidajen haka suke wannan matsala da ta samu ƴan uwanmu na jihar Borno muna roƙon Allah ta'ala ya sa su ci wannan jarabawa Allah ya sa su cinye wannan jarabawa ya kuma ba su ladan da yake ba waɗanda ainihin ya jarabta to bari in samu matsaya saboda ina kamar lokaci ya dogo faman arada an ya tuba saƙon shine wanda yake so ya tuba wa jiya ila Allah ya koma ga Allah azza wa jalla <coughs> to wanda yake son tuba la yahtaju ila an zaba ila kahinin ba sai ya je gurin boka ba da sai an maka wankan tuba kai kuma ku ne ba ku taimakon malamai sosai shi za suke bullo muku da dubara iri-iri wankan tuba rigar tuba kuma rigar in ka sa mai ya tuba ya ka rigar wato malami ya lalace akwai mugunta mana wallahi in malami ya lalace ba wanda ya kashi mugunta za ka ɗinka rigar tuba duk an yi wannan Allah ya da <laughs> mutum ya wani abu ya zo wai shi wannan ne zai tuba da sai sa ɗinka rigar tuba ya kawo kaza wato ya ci daɗi malami kuma kullum tuba ake yau ya cinye kaza wannan a tuba gobe ya cinye na wancan to malamai ne in ba a ba su abun yi ba dole su bullo ta bayan gida bai yiwa mutum ya karanta ƙur'ani ka ce ba gida ne in dai mutum ya iya qur'ani in shaidanci zai ne gaba wanda ya iya qur'ani domin duk tarihin wani shaidani ai ya gani na gasken ma original ko ba haka ba ya gani idan malamai suka ce to wannan ba kyau a daina sai kuma a su da yunwa idan mutum yana so ya tuba ya koma ga Allah bai bukatar wani boka auzi sultanin ko wani mai mulki dini na addini misali kamar shehi ko wani wanda ake ganin babba hatta ya rufa a taubata hutu da zai daga tubanka wai kai ba za ka iya daga tubanka ba sai malam ya daga maka haka aka mai da mutane ba wani malami da yake iya daga tubanka babu shi wala ya hataju ila shufa'a ba ka da bukatan yan ceto su cece ka yashfa'una lahu inda Allah azza wa jalla ba ka bukatan wani ya je wajen Allah nema maka ceto kai za ka nema wa kanka kai ne na Allah kai ne bawan Allah kai kewa Allah laifi ce ya Allah ni ne bawan ka wane dan wane ni ne maka laifi ya Allah kuma ga ni gaban kan na neman tuba kar ka kira kowa hasali ma kuskure ne ka je kana ga malam malam ina da tambaya ni ne na sha giya yanzu ina son tuba ba a tambaya haka ko ni ne na yi kaza a'a ba dai kai ba kawai ka je ka tuba amma kar ka bada labari ban aike ka ba yawwa to da haka yake cewa wa man arada an yas'ala shay'an duk wanda yake son ya roki Allah wani abu fa alaihi an yarfa hajatahu ila Allah azza wa jalla mubasharatan ya daga bukatarsa zuwa ga Allah kai tsaye dunar ruju'i ila ahadin min makhluqatihi kar ka koma zuwa ga wani daga cikin halittun Allah malam wane shehi wane bai wane waliyi wane wala Allah kun ga wani bidiyo da irin waliyan ƙarya din nan waliyan poster wani yana ƙarya abin nan fa ya saka wani abu ne mai taya kamar ka ce da duma aka yi dubara ka sa taya sai ta ɗan rabu da ƙasa sai ya hau kai yana tafiya yana yawo ana ganin ga wali ya rabu da ƙasa wato da dumarsa ta rabu da ƙasa sai wani ya ya hau baya sai suka faɗi gaba ɗaya gashe a <laughs> ah, tun da ana tashi ni ma wani hawaye ne za a gano a ce <laughs> yaudara ce ana ganewa Ke sa irin shehunan ɗariƙa hakikatan ba za su daina jin zafin ahalin sunna ba saboda tona musu asiri a wasu wurare da abubuwa da aka ce wannan ba daidai ba ne mun sha yin wannan a masallaci an zo masallaci da nake ba da sallar juma'a wani adadi ya kai shekara kusan ashirin tsakani ga Allah ban da kokobo aka zo aka yi ɗaura aure aka ba da bandir na naira ashirin ashirin bandir ɗin su guda sai na ɗauki wannan kuɗin na maida irin wanda suka kawo cewa ga kuɗin malamai sai na ɗauka na basu na ce ba a bada kuɗin malamai da zai dawo da shi ya ce to sadaka na baka ka gan na zo daban amma cewa ga kuɗin malamai dole ne wajibi ka ga mutane gaskiya ba a bada kuɗin malamai dan an ɗaura aure ba wanda ya ce ka karɓi kuɗi to kuma dole ka haƙura da talauci shine za a gane imaninka ko masu za su gane ba Allah zai gane da gaske kake ai shi jarabce ka ya gaya za kai ka aiko na zagu Eh, wani ina gama ɗan manyan malamai fa wani daga inda yake tsalle zo ya karɓa ya sa aljihu ya ce wannan ita ce matsala shigo da yara cikin malinta matsalar shigo da yara cikin malinta ya faɗo su maganganun da ba zan iya faɗi ba tunda duk zagi ai wannan tsiya ce kaga an fahimta ba haka yi kamata wato idan za a yi abu a yi shi domin Allah in ba addini bane ba addini ba. ba a ba da kuɗin malami da daura wuri ba a yi idan mutum ya so ya taimake ka ai duk wanda ya kalli malami yanzu a ce masallacin na akwai liman yanzu kai don Allah wa'azi kake so a kafa maka ce liman na talauci ina shagon da kuka buɗe liman ai kowa ba san ga ma liman na talauci ba ba san ga maka ladan na talauci ba ko ba haka ba amma mutanenmu ne haka na zauna a wannan yanayin sai safiya ta kullo har ai isha ban karya ba abinda zan karya ina liman kuma kana ba da sallah biyar ran da aiki ya samu ka kai ni aikin hannu nake yi in ya samu kai in bai samu ba shikenan wani abu wucewa zai yi amma yana nuna maka yanayin yadda mutanen mu suke wannan kar ya sa ka kai ittirari ka je ka ce a kawo kaza ka yi mutum kaza yanzu ka ga ai ustazai na zuwa saukan qur'ani wani ya yi sabon gida za a je a sauke mai qur'ani da yawa sun sha su same ni ce kawai in talauci ya dame ku je ku yi amma dai ba addini bane ya zo da shi kawai dai talauci kuke ciki kuna neman na abinci amma kar ku ce mai addini ustazai ne sai su ɗau ƙura'ani, ko a je a sauke ba su dubu biyar biyar ko dubu goma goma samu ɗan na kokon safe Qur'ani ba littafin karantawa a kanti bane ko sabon gida ba dan haka Allah ya sauke Qur'ani ba kuma abin da aka ce ayi ba kenan amma an ba shi fatawa malam za a sauke mun Qur'ani wayannan ustazan in ba saukan Qur'anin suka je me kake so su ka faɗa abin da za su yi eh hakuri. haƙuri <laughs> eh, eh, kaman matsalar Najeriya kenan ko eh na ce kamar matsalar najeriya mutum isa yi wa kanshi jirgi ya ce kai kai haƙuri isa yi wa kansa mota isa yi wa matarsa ya ce kai kai haƙuri isa yi wa kansa jirgin ruwa isa yi wa matarsa ya ce kai kai haƙuri irin dai najeriya haƙuri kala kala ne ko wanda zai wa ko wanda bai wa eh ko imanin nan mataki wani wallahi imanin ya kai ya take ya haƙuri wannan haƙurin zai samu ne kamar dai mu da muke makaranta allo ka saba zama da yunwa sai ka haƙuri amma ɗan islamiyya kai da baya haƙuri <laughs> eh,